jarumi nuhu abdullahi ya kare ta zargin da ake masa kan zuga nafisa abdullahi kan ficewarta daga cikin shirin labari na a karan farko tun bayan sabanin da ya samu da ya jawo ficewarsa daga cikin shirin labari na mai dogon zango na kamfanin saira mobis jarumi a masana'antar kanewood nuhu abdullahi wadda ke taka rawar mahmud a cikin shirin na labari na ya fito ya barranta kansa daga zargin da aka dade ana jifansa da shi game da ficewar jaruma Nafisa Abdullahi daga cikin shirin na labari na kamar yadda shi ma ya yi jarumi nuhu abdullahi dai ya ta wannan jita-jita ne a yayin ganin keke da keke da jaruman hadiza gabon a cikin shirin da take hira da fitattun mutane na yankin arewacin najeriya wato hadiza gabon talk show wadda a cikin tattaunawar tasu ne jaruma gabon din ta jefa wa jarumi nuhu abdullahi tambaya kan dalilin da ya sa ya iza wutar da har ya jawo jaruma na ta ɗauki zafin da ta fice daga cikin tukunyar girkin shirin na labari na din cikin mamaki kuwa jarumi nuhu tsohon mahmud a cikin shirin na labari na din ya ce sam allah ya kashe shi bai san da wannan zance marar tushe da makama ba domin babu yadda za a ce kamar Nafisa da ya santa da hakoranta talatin cif a bakinta a ce shi zai dinga ɗora ta kan abin da za ta yi da rayuwarta don haka a cewar nuhun wannan mummunan zato ne kawai daga alƙalan da kali gwanayen kisan dokin sarki. Ana zargin ka cewa kai ka ziga Nafisa ita ma ta fice daga cikin series din labari na. <laughs> Menene gaskiyar magana? Masu kallo kamar yadda nake faɗa kada kuma tsako ina sai ya ba mu amsan tambayar mu zargi kuma to yanzu a matsayina na jarumi a matsayin nafisa abdullahi ta jaruma mai zaman kanta ita ta kawo kanta harkar fifta idan zan je ce eh, na ziga ta ta bar harkata harkata ai zai yi ba wannan kawai sai dai kamar da kika faɗa zargi zargi ne to to amma ai an ce duk sanda za ku haɗu a wurin location din mm. kuna yawan kuskus kuma a lokacin in dai kun gama wannan kuskus din ba a gane kanta menene gaskiya <laughs> sai ka ce wata karamar yarinya ko dai akwai abin da kake boye mana ne babu abin da nake boye muku dai amma a zahirin gaskiya duk lokacin da aiki ya haɗa ka da da mutum a wurin aiki har kuka yi irin watannin da muka yi na labari na ba zan iya manta ba mun yi first season one and two akalla mun kai wajen wata goma muna shooting film din oh. so dole akwai shakuwa hmm. kuma musamman da yake ita ce eh, babba jaruma a fim ɗin kai ka zuga ta kenan ina da zuga ai baki bari da dare ba <laughs> ya ce ba shi ya zuga ta ba so za mu saurara <laughs> so akwai irin wannan shakuwar da muka samu da ita matuƙa da gaske a aiki ta duk wani abu da zai taso a yanayin aiki tunda da inda ka haɗa mutum ashirin talatin arba'in dole akwai saɓani saɓani ko kuma akwai rashin jituwa ko akwai kurakurai so akwai mutum ɗaya biyu uku wanda za ka ga kana da fahimta da su wanda za ku yawan yawaita yin magana a location to ina da wannan da ita gaskiya mm. so kuma sai ka ji ana cewa ina na Nafisa Abdullahi ta barin <laughs> kyanga wanda ba ba gaskiya ne kawai magana ce irin normal ta fim wani lokaci mu abinda mu tattauna abin da ya shafi sanasanan mu ne da suka gabata kuma wanda za su zo kin ina zancen ka ziga eh, jaruma kamar Nafisa Abdullahi ta bar aikin da take yi Idan za a tuna dai jarumi Nuhu Abdullahi da ke taka rawar Mahmud a cikin shirin labari na ɗan tun daga zango na ɗaya har zuwa zango na hudu sun samu saɓani ne da kamfanin da ke shirya shirin wato Saira Movies wadda kuma hakan ya jawo alatira tsaka kaɗa akalan labarin a kokarin cire shi daga cikin shirin inda aka nuna ya mutu a ƙarshen kashi na hudu na zango na hudu na shirin wadda hakan ce dai ta kasance ga ita ma jaruma na fisa da ke amsa sunan Sumayya a cikin shirin domin tun a daidai lokacin da ta fita daga cikin ofishinta inda ta bar shi Mahmud ɗin wanda kuma ya faɗa wajen a cikin shirin wadda kuma hakan ya yi sanadiyar mutuwarsa bayan an kai shi asibiti sakamakon ciwon zuciyarsa da ta tashi hakanan ita ma nafisar tunda ta bar mahmud a ofishinta a karshen kashi na hudun dai daga nan aka kada akalan labarin ta hanyar nuna masu garkuwa da mutane ne suka sace ta har dai zuwa lokacin da labarin ya nuna an sanya wa inda ake tsare da ita a hannun masu garkuwa da ita din wuta bayan da jami'an tsaro suka yi maboyar masu garkuwa da ita din kofar rago A ƙarshen zango na hudu na shirin, wadda kuma masu shirin suka yi amfani da wannan damar wajen canta fuskar Nafisar da wutar da aka sakawa wajen da aka ɓoye ta ya kona da fuskar jaruma Fatiwa shi don ci gaba da taka rawa kan gurbin Sumayya a cikin shirin na labari na. Wallahi Sumayya idan baki aure ni ba mutuwa zan yi. Babu abin da zai same ka Mahmud. Ina nufin ba zan aure ka ba kuma ba za ka mutu ba saboda ni ma ban mutu ba. Jinya kawai za ka yi

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gani ta wuta ta tashi ta calm down A ɗaya ɓangaren kuma a ɗaya cikin hirar gabon da Nuhu Abdullahi cikin raha da barkwanci jarumar ta kuma nemi jin bahasi kan gaskiyar batun da ta jiyo a gari kan shi Nuhun wai ya ce yana santa amma kuma ya kasa furta mata. Kan wannan ɗin ma sai Nuhu Abdullahi ya amsa mata da cewa. Akwai wata majiya mai ƙarfi mm. kuma kada ka yi ƙarya saboda wannan kujerar ba a yi mata ƙarya. Mm-hmm. An ce mm. ka taɓa cewa kana sona. na fa sani kawai eh. ka faɗa ka faɗi gaskiya ko za a iya taimakawa kin sani kuma kika ce an ce ah, a'a ina gaya maka ne ai saboda wai ka ka zo nan ka yi kame kame ne ne ai ki riga kin ci an ce yawwa ci an sani ina ji sai mu tafi a an ce din ne eh to ina jin to wanda ya ce an ce din eh. ba haka bane to menene gaskiya kawai dai na san dai kana tsoron madam yawwa dama ɗazun nan kace kai mijin hajiya ne ah, ni mijin hajiya ne daga ma kafa to ya bada amsa yana so na kawai dai yana tsoro kai ya koma gida hana shi abinci a'a an ce dai ina son ki so <laughs> thank you so much na gode wannan kaman rubutun asibiti <laughs> to na gode sannan eh. akwai selfie Okay. Ka san ba za ka tafi ba kai selfie da. Eh ya kamata in yi selfie. Yawa. Amma kin san akwai wata tambaya da na so in miki fa. Ina jin ka. An ce kina da samari sun kai biyar a Kannywood. Da gaske ne? Ki ƙara selfie din mana. Mun gode saka da alheri barka da zuwa. Mun gode. <laughs> To shi ke da sai an jima. Mun gode. <laughs> Kun ji neman rigima ko?